واتيناهما الكتاب المستبين kuma mun ba annabi Musa da ɗan uwansa annabi Harun da littafin a taura, littafi daga wajen Allah bayyananne wanda babu wani duhu a cikinsa.